Kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye shiryen mu da zarar mun daura Babban alkalin ya rattaba hannu kan takardar neman beli masu laifin tun kafin zaman sauraron buƙatar neman belin nasu da lauyan ya rubuta. Ƙungiyar lauyoyi reshen jihar Katsina ta ce ta yi matukar mamaki yadda babban alkalin zai ce zai ce an yaudare shi ne ya bayar da belin manyan masu laifin. wani ma'aikaci a ma'aikatar shari'a a jihar katsina ya ce an yaudari babban alkalin alkanan jihar katsina musa abubakar wajen saka hannu kan takardun belin masu garkuwa da mutane guda biyu da aka kama kabir shu'aibu babban rijistaran babban kotun jiha ya ce babban kotun jiha ta tara Ba ta kai ga zama domin sauraron bukatar neman bayar da belin masu laifin ba kafin babban alkalin ya ba da belin su ya ce an hada baki da wasu ma'aikatan kotun wajen satar takardun neman beli da aka gabatar wa babban alkalin har ya taba hannu a kansu batun sakin gagararrun masu garkuwa da mutane ya haddasa barkewar cece kuce saboda su ne aka kama da zargin sace mahaddacin alkur'ani malam ahmad suleiman kano an sace malam ahmad suleiman a watan maris na shekara ta 2019 kan hanyar Sheme zuwa Kankara a jihar Katsina. Jami'an tsaro sun kama waɗanda suka sace shi tare da gurfanar da su a babban kotun jihar Katsina. Lauya Yusuf Daura, ɗaya daga cikin waɗanda aka kama bisa zargin su da hannu a kitse belin masu garkuwa da mutane ya kare kansa. Yusuf Daura, mamba a ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Katsina, ya ce shi kansa a matsayinsa na lauyan wanda ake zargi. Bai san yadda aka yi har aka saki masu laifin ba tun kafin zaman kotu domin sauraron bukatar